Hukumar kula da albarkatun mai a Najeriya ta rufe wasu gidajen man fetur na ‘yan kasuwa masu zaman kansu a jihar Niger. Sabon kwamandan hukumar ta DPR a jihar Niger, injiniya Abdullahi Isa, ya ce sun rufe gidajen man ne saboda samun su suna sayar da litan man fetur fiye da farashin gwamnati kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mai da wuya ka shiga wani gidan mai a Niger, ka samu mai da ka saya a cikin farashi da gwamnati ya fada so da zuwa mu daga juma zuwa yau yadda muka yi bayani an kulle gidan mai guda bakwai kuma yanzu muka gama magana da kai yanzu za mu fita kuma muna so yadda gwamnati ya ajiye asar da mai dole mutane wanda zai da wannan business na mai ya yi shi a kaida yadda ya kamata. To sai dai dillalan man fetur ɗin sun kira taron manema labarai inda suka bayyana dalilin su na sayar da man fiye da farashin gwamnatin. Alhaji Muhammad Usman Dodo shine sakataren kuɗi na ƙungiyar a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya. saboda inda muka sai mai dinnan a kasar inda muka sai mai dinnan babu inda muka sai lazar 85 87 naira su sun ce ah, me yasa ba ku sanar da su yadda kuka saya a can alhaji su wani wasu ba sai ba su suka sanar da kansu namu abinda muka sai da ba su zuwa can sanar da su don duk gashi dai an rufe gidajen man ku kuma kun zo kun yi mitin da su kun shirya da su koko a to shirin da mun kai shi ya nuna aikin sa yake kuma mun yarda aikin shi yake yi A yanzu dai a nan jihar Naija a iya cewa an ja daga a tsakanin hukumar kula da albarkatun man da kuma dillalan man masu zaman kansu, to amma ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya bayyana matsayinsu. sunana alhaji abdullahi na mina director first el shabab E, za mu bi ai yanzu mun fito ne da niyan bin doka mu je mu buɗe wanda ya rage mana mu sayar da shi a yanda aka ce mu yi asara ran da Allah ya sa aka samu na gwamnati da za mu sayar 77 da kwabo 66 sai mu sauke ran da ba a samu wannan ba sai mu tsaya sai ran da aka samu wannan al'amari dai ya jefa dogayen layin motoci a gidajen man gwamnati da ke sayar da man akan farashin gwamnati al'amarin da ya jefa jama'a cikin wahalar neman man ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Suna eh, Madaki Emmanuel daga Metumbi. A gaskiya halin da muke ciki yanzu nan Ali ya zama wahala gashi nan ma ni ma na dai tura ma mota na ma yanzu nan ma gashi nan ba inda ma zan samu mai yanzu nan gani nan dai a zaune kuma gobe kuma dole in je wurin aiki sunana Murtala gaskiya mun fi son a tilasta su a dawo da shi da gwamnati ta ce a siyar da mai don saboda idan ka aka dawo da shi za a samu saukin abubuwa to ko baya ga sau man da tsada direbobin dakon man fetur na kokawa da rashin kyawun hanya da ke sanya su ɗaukar kwanaki kafin su isu nan arewacin Najeriya daga can kudun Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.